ku biyo ni. Marabanku, insha Allah bidiyon mu ne za mu nuna muku yadda za ku je ku yi claiming ma'ana yadda za ku samu wani sabon token mai suna USD a cikin Trust Wallet ɗinku. Ku biyo ni. Da fari ka tabbata ka da smart chain wanda aƙalla ya kai kimanin 0.02 a cikin trust ɗinka wanda za a yi caji kafin a baka wannan a airdrop na EUSD bacin ka tabbata kana da shi to shi kenan sai ka shigo cikin trust ɗinka kamar yadda kuke gani kamar haka sai ka yi click akan wannan 'yan maƙwallon ƙwaya biyu da ka yi click akan su za su kawo ka nan wajen gashi nan sai ka rubuta wannan e USD ɗin gashi nan kamar yadda kuke gani na rubuta gashi nan za a baka wannan zabukan to wannan e USD ɗin mai wannan alamar logo na E ɗin to sai ku kunna shi kamar haka wannan za ku danna ya buɗu shi ne kun kunna shi kenan shi zai dawo kamar haka kun ganshi, shi kun kunna shi ya kunni kamar haka to shi kenan sai ku koma baya cikin wani naku kamar haka da kun shigo sai ku click akan wannan the app ɗin zai kawo ku wannan page to akwai link da zan ajiye muku a description da kuma comment wanda wannan link ɗin za ku kofo sai ku zo ku pasting ɗinsa a nan wajen da kun yi pasting ɗinsa a nan sai ku click akan wannan alamar ta sashin ɗin da ke bayan wannan link ɗin da kun yi click zai dawo kamar haka sai ku danna wannan tip ɗin da kun danna wannan tip ɗin zai tafi search zai buɗe muku wannan page na gaba kamar haka da ya buɗe muku wannan fejin gashi nan USD network to kafin ku tafi reclaim na airdrop sai ku click akan wannan network na Ethereum domin ku canza shi da koma na smart chain kuna kai a kan shi zai dawo da ku wannan fejin shi nan to sai ku sauke shi daga kan wannan ethereum network ɗin ku mai da shi smart chain network domin a shi za a ɗauki cajin da za a yi ma'ana transaction fee ɗin kuna danna shi to shi kenan zai dawo kamar haka yanzu ga shi network ɗin ya dawo na smart chain ba ethereum ba yadda za a samu sauƙin caji to shi kenan sai ku danna wannan claim ɗin claim airdrop da kun danna claim airdrop zai dawo kamar haka da ya koma kamar haka fejin zai kawo ku wannan fejin ga shi zai nuna muku za a ɗauki kimanin mai 0.19 dala za a ɗauka to in kun amince sai ku danna wannan approve ɗin zai kawo ku wannan fejin kamar haka gashi nan zai dawo da ku fejin baya amma za ku ga wannan claim airdrop din gashi nan ya yi duhu shine tabbatar abin ya yi kenan to shi kenan sai ku koma cikin trust wallet ɗinku inda kuka kunna wannan e USD ɗin sai ku je ku yi click a kan shi zai buɗe muku kamar haka kun koma kun yi click a kan shi da ya ɗan yi satin zai buɗe mun kamar haka kun ga zai nuna muku gashi an ba ku USD kimanin ɗari da goma sha biyu wannan wata sabuwar dala ce da aka samar mai suna USD sai ku kokarta ku je ku samu naku airdrop ɗin kada ku manta na ce zan ajiye muku link wanda akwai pasting a the apps a description da kuma comment sannan ga wanda yake so ya siya da yawa to kar ya damu ya yi mun comment sai in turo mai contract address na wannan USD din yadda zai je cikin swap sai ya sai iya adin yadda yake so ya siya domin ana dab da soma listing dinta a wasu exchanges din banda swap ina fata kuma ku mana wannan bidiyo na gode salamu alaikum